kinki ne dukan 'ya'yanki za su kwaikwayo uwar gidan da ba ta girki ta zamo diyar gida girki adam uwar gida mai daɗaɗa wa mai gida ki ce kayan miya kafin aje ga yin nika ki ce cikin kicin sannan Jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kirki a don uwar gida. Kamar yadda aka sani, shirin girki a don uwar gida shiri ne da ke dauke da abinci kala-kala, musamman irin namu na 'yan arewa. Sai dai wani lokaci mukan fita waje mu bar gida, amma dai yau a gida muke, sai dai kuma ba arewacin Najeriya ba. Yau dai muna dauke ne da yadda aka yi tuwon amala da miyan ogbono. Kamar yadda aka san miyan ogbono, miya ce ba ta arewa ba, duk da dai wannan shiri ya fi amfanan mutanen arewa amma dai yadda aka sani miyan ogbono ba na mutanen arewa ba ne don mu burin a ce kowace mace za ta iya taɓa ko'ina ba najeriya ba har ma waje abinda shirin girki a don uwargida gida yake kokarin faɗakar da mata a kai kenan ba wai kullum a dinga cin abu ɗaya ba yanzu mun riga mun yi miyan ogbono amma uwar gida zan miki dan gaya miki dalla dalla yadda ke ma za ki iya yi a gida ba tare da kin ga yadda na yi ba nan kuma tuwon amalan ne tare da ke za mu yi daga farko har ƙarshe kamar yadda kika sani tuwon bakin alibo tuwo ne wadda aka fi sanin yarbawa da cinta amma kaɗan daga cikin hausawanmu suna cinta yau dai zan nuna miki yadda nake nawa bakin tuwon kamar yadda aka sani wasu ba su san yadda ake yin ma bakin tuwon ba za ka iya yin naka mutanen da kamar ni da ba na son cin abincin kasuwa mafi akasarin abubuwa da kaina nake yi tuwon eh, bakin tuwo dai da doya ake yin ta idan ana so akwai wadda ake yi da bawon doya akwai kuma wadda ake yi da asalin cikin doyar kanta duk wanda babu wanda ba na yi yanzu wannan da doyan da bawon doyan ne duk a haɗe bayan ya bushe na kai aka markaɗa mun sai a biyo ni a ga yadda zan yi na tuwon amalan jama'a kasance da mu dan girkin ki ne dukan 'ya'yanki za su kwaikwayo uwar gidan da ba ta girki ta zamo diyar gida. Girki adam uwar gida mai daɗaɗawa mai gida. Ki tsaftace kayan miya kafin aje ga yin nika. Ki tsaftace cikin kicin sannan ki wanke kwanuka. Girki da ɗanɗano ka sanya mai gida zaman ɗaka. Ya dinga santi har ki samu so gare shi mai gida. Girki jama'a barkanmu da dawowa cikin shirin girki a don uwar gida kamar yadda na yi alkawari a baya akan zan nuna miki uwar gida yadda na yi nawa miyan agwanon dalla dalla a yadda ke ma za ki iya daddare ban yi a kan idan ki ba amma kafin in kai nan zan amsa wasu tambayoyi da aka mana a shafinmu na facebook a yayin da wata malama maryam take tambayan me yasa idan ta yi soya chips wato dankalin turawa a gida yake kwabewa ba kamar wadda take siya a kasuwa ba wargiya kafin mu kai ga yin ci gaba da wannan girkin zan ansa wata tambaya da wata malama maryam ta mana a shafinmu na facebook a yayin da ta mun tambaya mai kaman haka cewa me yasa idan ta soya dankalin turawa wato chips wanda aka fi sani da chips in ta soya nata sai ya kwabe ya haɗe kamar ba a rarraba dama ta sa su ba to wannan dalili shine da farko dai idan kika fera dankalin ki uwar gida bayan kin ɗaure shi kin yayyanka yadda kike so sai ki tsane shi a matsami idan kina son gishiri ko kin barbaɗa gishirin saboda yadda nake so yana ko ka barbaɗa gishiri ruwa ba zai daina fitowa ba idan ana so ya yi ɗaɗɗaya kwata-kwata ka a sa masa gishiri saboda yadda turawa suke yi gishirin daga baya suke yi suke barbaɗawa bayan an gama suyan idan kina so ya fito miki uwar gida ɗaya kamar wadda kika siyo a kasuwa a yi a soya sa ba gishiri idan bayan an yanka an yi komai aka sa a matsama an fi so idan za a soya chips a yanka shi kamar awa ɗaya kafin lokacin da za a soya ƙannan ruwan da ke jikinsa gaba ɗaya ya tsane idan ba haka ba uwar gida bayan kin yanka chips ɗinki kin ɗaure akwai wata tishu da ake ce mata kitchen towel ya fi tishu kauri bayan daga matsama sai a juye a kan tishin nan a goge jikin shi a tabbatar duk ruwan da ke jikin shi ya fita bayan nan dama manka yi zafi mai ya yi zafi uwar gida yi zafi sosai ba kamar yadda ake soya wasu kayayyaki ba su nama da su waye waye ya yi zafi sosai ainin kina zuba chips ɗinki babu ruwa a ciki na ɗaya bare ɗau lokaci ba wurin suya na biyu kuma zai bushe ya fito ɗaɗɗaya yadda ake so kuma duk girman yankan da aka masa zai fito yadda ake so kuma ya bushe karau kuma bare daɗe ba a wuta uwar gida ina fatan na ansa tambayar ki to uwar gida kamar yadda na miki alkawari a baya akan zan kawo miki yadda na yi nawa miyan ogbono da farko dai in zaki miyan ogbono kina bukatan ogbono ce kanta sai wani kifi da ake ce mata okoroko wato stockfish sai attarugu sai albasa ba kowa ke sa albasa a miyan yauki ba amma ni komai nake dafawa sai na saka albasa saboda kawai ɗanɗanon da albasa ke ƙarawa abinci shi yasa komai zan dafa sai na saka albasa komin kankantan abu sai na sa mata albasa so ni na saka albasa a wurin tafasan nama na kuma sa a wurin girkin kanta da farko dai na ɗora shi okorokon ne da nama na tafasa su tare amma shi okporokon ya fi nama tauri so ka'ida sai a fara shi a sa okporokon ya yi kamar minti talatin a wuta kafin nan sai a ɗaure nama kowanne iri ake son amfani da ita sai a sa a ciki a ɗan sa albasa da, eh, da gishiri da kuma sinadarin miya su da hutare kamar kuma minti talatin idan an haɗa duka awa ɗaya kenan da nama da shi kifin duk sun nuna sai a sauke a saka manja a wuta idan manjan ya ɗau zafi sosai sai a yayyanka albasa ni da yadda nake nawa kenan kamar yadda na gaya miki uwar gida ba kowa ke sa albasa a miyan yauki ba ni a wannan lokacin da in mai na ja yayi zafi albasa nake yankawa sai in faɗa bayan ya soyu ba wai ya kone ba ya dai soyu daidai sai in kashe wutan bayan na kashe wutan man ya ɗan yi sanyi ba wai sanyi kalau ba sai a ɗauko a gwanin a zuba sai a yi ta juyawa sai ya yi laushi ya saje da man gaba daya sai a ɗauko shi ruwan miyan tafasan naman sai a zuba a kan wannan soyayyen mai da agwanon sannan uwar gida sai ki kunna wutan ki yana tafasa za a ga yaukin ya fara fitowa shi fa kenan an yi miya an gama amma wasu sukan sa ganye ni ma ina sa ganye sai dai ni a kullun duk wani abin da zai sa yau bara a ci wannan miyan gobe a ci irin ta a gaji da ita ba nakan dan caccanza wasu abubuwa saboda samun canji yadda ya kamata yanzu a wannan za a gaban sa ganye ba saboda dan canjin nan da nake so ya sa ba a sa ganye ba wasu da kifi kawai suke yi ba sa sa nama amma ni na hada kifi da nama ne waje daya ina fatan uwar gida za ta gwada irin nawa ta uwar gida kada dai ki manta wannan miyan akwai daddawa kuma an san ah, abin da daddawa yake yi a miya musamman irin wa'annan miya na gargajiya wannan daddawa dai an san yana ƙara ɗanɗano da shi da su sinadarin miya da sauransu kamar yadda aka sani kakanninmu ai ba su san sinadarin miya ba daga gishiri sai ita daddawan to kar a manta wannan miya za a iya sa kowace irin daddawa aka fi so ni mai kwaya na sa irin ta inyamurai kamar yadda aka sani ai miyan ta inyamurai ce To uwar gida da fatan bayanan da na miki dalla-dalla akan wannan miya ya gamsar da ke kamar yadda na miki alkawari a baya akan tare za mu dafa shi bakin tuwo sai ki biyo ni ki ga yadda za na yi bakin tuwo na yanzu dai ruwan gata nan ta tafasa kamata ya idan za a yi bakin tuwo maimakon a afga garin tunda an san shi ba a talge maimakon a afka garin a cikin ruwan shi yana da wahala yanzu ga ruwana nan yana tafasa kawai zan ɗan rage ruwan zafin saboda idan yana da matsala da ruwan zafin za a ɗaure shi baya son a ɗibo ruwan sanyi a kwara masa ba kamar tuwon masara ba da idan ana so kafin bayan an tuka in za a bari ya sulala ruwan sanyi ake zuba masa to wannan ba a zuba masa ruwan sanyi ruwan zafi ake zuba masa uwar gida ko da yaushe za zaki bakin tuwo kar ki manta ki rage ruwan zafi daban nan kuma garin bakin tuwon ne nan kawai tuwon zan tuka to uwar gida gagarin nan na bakin tuwo nan kuma ruwan zafin ne na rage kawai shi kamar yadda ake farin albo haka ake yin shi sai dai shi ya fi farin albo kumburi kuma shi farin albo za a iya fa masa ruwan sanyi amma ban da wannan za a ga bai baki can ainin ba saboda na hada cikin doyan ne da wajen doya idan aka yi wasa za a ga kamar ya yi gudaji abin yana bukatan karfi ne idan ba a so ya yi gudaje kuma tun farko sai a yi shi ya yi tauri sosai saboda shi ba za ka iya fasa gudajen shi ba idan ya yi ruwa kamar yadda muka fi son tuwon masara to yanzu a haka idan na juya shi da taurin shi duk gudaji gudajen da ya yi duk zai fashe sannan daga baya sai in ɗauko wannan ruwan zafin da na rage sai in zuba za ga alaman kwata-kwata gudajin ya fashe kuma idan ana so a ƙara aukin tuwon ma shi ma ruwan zafi ake zubawa a cikin ruwan zafin da aka rage idan bai da yawa sai dai a dafa mishi wani in ana buƙatar ruwa yanzu a haka idan mutum ya fi son tuwo mai tauri ko a hakan za a sauke shi don mu ma ina jin a hakan za mu sauke bai yi ruwa bai yi tauri ainin ba amma maimakon a zub da ruwan zan ƙara garin ya yi tauri ainin daga baya sai in dawo in sake bayan na zuba masa ruwan ya silala sai in sake tuƙe shi ya haɗu yawwa to uwar gida a haka tuwonmu ya tuku tunda kamar in ba manta ba ina son ƙara aukin tuwon yanzu abin da ya sa zan ƙara zan zuba ruwan zafin kenan ba don ya yi tauri ba ne da yawa ni na so ya yi taurin saboda in na zuba masa ruwa na bari ya silala daga baya sai in sake tukawa in kwashe To uwar gida kin ga yadda muka yi namu bakin tuwon na tabbata za ki iya yi. Sai dai in ce da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a ci gaba da kasancewa da mu don ganin shirye-shiryenmu da za mu ci gaba da kawo muku uwar gida. Kar a manta a ci gaba da turo mana da tambayoyi a shafinmu na Facebook a yayin da za mu yi ƙoƙari mu ansa tambayoyinmu kamar yadda aka ga mun yi yau. Uwar gida a huta lafiya. diyar gida Riki adam uwar gida mai daɗaɗa wa mai gida Ki tsaftace kayan miya kafin aje ga yin nika Ki tsaftace Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kirki a don uwar gida. Kamar kullum ni ce taku Salma Suleiman. A cikin shirin namu na yau ma muna dauke da wata sabuwa. A yayin da zan kawo muku yadda ake cikin and chips wato chips din dankalin turawa ne wadda aka fere aka mata yanka irin na turawa dai irin tasu. soyayyar dankali dai ba wanda bai santa ba amma dai za a ga wannan ta yi daban wannan takanti ce shirin aiki na yi da safe maimakon in sha biredi da shayi yadda aka saba dama ba na rasa tafashashen nama gashi nan na dauko kawai wannan chips din na kanti ne ba sai an fere an yanka ba an maka komai kawai sai dai a soya yanzu kawai shi na ɗibo daga fridge sai in hada shi da, nama na dama a tafashe yake sai in soya su tare uwar gida sai ki kasance da mu don ganin yadda za mu soya chips mu da chicken zaman daka ya dinga santa har ki samu so gare shi mai gida biki adam uwar gida mai dadada wa mai gida da farko dai da yake chips din shi ba a taba dafa shi ba shi kuma naman bai bukatan dadewa a wuta shi wannan chips din da shi da asalin na gida so ake man sai yayi zafi sosai yanzu a haka man yayi zafi sosai uwar gida ki manta na gaya miki a baya idan na gida ne saboda shi ya fi wannan ruwa ka a matso kusa da tukunyan man haka kusa-kusa a zuba don ruwa duk sai ya fantsamu eh, ya sa man ya taso ya bata wa mutum jiki har ma ya ji maka ciwo idan ba yi wa hankali ba to yanzu a haka za mu ba shi lokaci sai ya kusa soyuwa kawai sai in dan jefa kaza kazana a ciki su soyu tare sai dai akwai wani bawan allah ko kuma in ce wasu bayan allah dan wannan tambayar na same shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba da suke tambaya na me yasa ba na dan saka ya gyale idan zan yi shirin girki tunda a tv ne yara suna kallo a gan ka kerere ba dan ba gyale wani har zagi na yayi ba ni da abin da zan ce sai godiya tunda shawara ya bayar amma idan za a tuna uwar gida ba kya shiga da eh, gele kicin idan aka zo gida in za a yi shirin girki har gara ma a saka apron da a saka da a saka wani gyale me yasa aka ce girki a dan uwar gida kamata yayi ba wai a zo a same ki da zani a kirji ba yadda kika je in aiki kike yi yadda kika fito aiki idan kika zo gyalan kawai zaki ajiye ki shiga kicin ki wanke hannunki yadda aka ce a yi idan za a shiga kicin saboda abubuwan da ka tattaba wata kuma tana tambayar cewa wai idan na zo ina taba abinci da hannu shi yasa komai na taba sai na wanke hannuna shi yasa shi abinci yana da mahimmanci fiye da idda ake samani sai yanzu ina taba abinci kamar na dauko magani ina dan zungurarsa da cokali komai sai ka taba da hannu idan har duk wacce take son girki ba ta yi wannan tambayan cewa ana taba abinci da hannu ba saboda kafin ai cokali da me ake taba abinci in za a zuba abinci komai da hannu ake cin abinci da hannu yanzu ne dan an samo sabon salon cin abinci da cokali sai a ce kana girki ma komai kai da cokali kamar kuturu haka na koyi girki kuma haka zan ci gaba da yi ba turai ba duk inda na je idan abu da hannu ya kamata a ci ni da hannu nake ci sai dai hakuri da ni uwar gida batun gyale kuma ko namiji mai tambaya ya je matarsa ya tsaya a kanta ta gwada shiga kicin da gele ya ga wahalar da za ta sha tukunna yanzu a haka a wannan shirin na kona gyallika sun kai sun fi a kirga zaman ya dinga har ki samu so shi mai gida uwar gida ina da wata kuma albishir da nake so in baki shirin girkin adon uwar gida tana nan tafa da littafi da ke ɗauke da yanayi kala-kala har fiye da arba'in sai dai in ce a ci gaba da kasancewa da mu don sauraron wannan littafi to uwar gida za a ga alaman Eh, chips ɗinmu ya ɗauko soyuwa amma da ɗan sauran lokaci yanzu ga dukkan alamu eh, chips ɗinmu wato dankalin turawa ya soyu yanzu kawai kwashewa za a yi za a gana sa kwano a ƙasa saboda kar man ya ɓata min wuri shi ma kazan da na sa daga baya ya soyu don tunda ba da miya za a ci chips ɗin ba da tumatirin gwangwani za a ci so bai kamata a bar shi ma kazan baya bushe da yawa shi dai dankalin in ya bushe daidai misali ya wadatar yanzu nan ga dankalin mu nan a kullum uwar gida idan kika soya dankali ki tabbatar ba ki kwaso shi daga cikin tukunyan mai zuwa kwanan cin abinci ba idan aka yi hakan za a kasance an ci mai da yawa fiye da misali yanzu za a ga man a haka ya ɗanɗiga diga duk da dai na bari ya bushe tun daga tukunyan yanzu daga nan za a zo a sake ɗura ta akan wannan kamar tishu amma kicin towel turawa suke ce masa saboda ya fi tishu kauri za a ga kazan bai bushe ba yanzu nan kayan marmarin ne da na yanka da farko yanzu wannan idan aka duba za ga alaman mai ya ɗiba mai to sauran man da ke jikin dankalin ne duk ya cire maimakon a ci mai da yawa saboda wargida cin mai da yawa bai da kyau in jan miya za a yi a sa mai daidai misali ba irin ya kwanta din nan ba wanda in aka sa miya sai an ɗibo man an sake kwarawa a kai to yanzu a haka za a ga sauran man gaba ɗaya ya fita a jikin wannan kicin towel ɗin to ga cikin an chips ina yanzu wannan shine abin karyawa ba ruwana da shayi yau kawai abin da zan yi kila lemu ne zan yi zan matse ta na, na, na zaki in sha da, da wannan chicken and chips to uwar gida kin ga yadda na kayatar da chicken and chips ina da tumatiri da da lettuce da kuma ga chips din nan ga kazana yanzu kawai lemu na dama yana fridge wannan tumatirin gwangwanin kawai zan dauka in sa sai ci uwar gida sai in ce da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau uwar gida ba na da abin cewa sai godiya da kuma roƙon a ci gaba da kasancewa da shirin kirki a don uwar gida kar dai a manta littafin mu ta girki a don uwar gida tana nan tafe a yayin da ta fito duk za mu gaya ma kowace uwar gida inda za ta samu tata jama'a huta lafiya ne ce taku kamar kullum salma suleiman zan girkin ki ne dukan ki za su kwaikwayo uwar gidan da ba ta girki ta zamo diyar gida. Riki adam uwar gida mai daɗaɗa wa mai gida. Ki tsaftace kayan miya kafin aje ga yin nika. Ki tsaftace cikin kicin sannan ki wanke kwanuka. Girki da ɗanɗano ka sanya mai gida zaman ɗaka. Ya dinga santa har ki samu so gare shi mai gida.